وإلى الأرض كيف سطحت kuma su kalli ƙasa ta yaya Allah ya shimfiɗa ta kuma ya sanya ta ta dace da zaman mutane a doranta yayin da Allah ya ja hankalinsu zuwa abubuwan da za su nuna masu ikon Allah maɗaukakin sarki sai kuma ya nusar da manzonsa ya ce